a ranar asabar da misalin karfe biyu na ranar ne dai wasu mutane takwas ka gamu da ajalinsu yayin da wasu takwas din kuma suka ji munanan raunukan harbin bindiga wannan lamarin ya auku ne dai a garin tashin alade da ke karamar hukumar hawul da ke kudancin jihar borno yayin da wasu mahara biyu aka ce sun zo akan babur suka buɗe wuta akan taron shagulgulan biki da ke gudana a tsakiyar garin shaidun gani da ido sun shaida muryar amurka cewa maharan sun je wajen bikin ne dai da misalin karfe biyu na rana a daidai lokacin da yan uwa da abokan arziki ke taya amarya da ango murnar aure suna kuma yi masu irin abun nan na al'ada da ake kira kari ko manne sai yan bindigan suka buɗa masu wuta inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane takwas su kuma ta wasu guda takwas din da aka ce a halin yanzu ana jinyar su a wasu asibitoci daban-daban kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna ganin ya shaida mini ta wayar tarho duk da cewa sautin muryarsa bata ɗauku da

na dai tabi mai magana da yawun soja shiya ta bakwai kanal muhammad dole wanda ya shaida mini cewa yanzu yake jin aukuwar wannan batu daga gare ni kuma yanzu haka da yake magana da ni baya ma cikin jihar irin wannan matsala na hare-hare dai ya yi kamari akan wasu manyan titunan cikin jihar da ma wasu makwabtan jihohin jihar borno wada matafiya da dama suka game da ajalinsu sakamakon irin wannan hare-hare na 'yan bindigan da kwazon kan musu akan titi su kuma hallaka duk wadda kwanansa ya kare. duk da cewa akan ga jami'an tsaro wani lokaci motoci na sintiri a kan titin, ko a shekarar da ya gabata ma dai an kai irin wannan hari a unguwar abganaram da ke cikin garin maiduguri daidai lokacin da wani kansila ke bikin aurensa wanda 'yan baddigan suka zo suka bindige shi har lahira wannan hari na tashin alade dai shine na baya bayan nan da 'yan ka kai kai jama'a musamman ma lokutan da akan gudanar da irin waɗannan bukukuwa haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya